bayan haka yan uwa musulmi muna wa juna gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh barkanmu da haɗuwa da ku a wannan masallaci babban masallacin jami'ar abubakar ta fawa balewa a nan birnin bauchi a yau hudu ga watan ramadan shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in bayan hijiran manzan allah sallallahu alaihi wasallam wanda kuma shine tara ga watan mayu shekara ta dubu biyu da goma sha tara miladiya domin shi gaba da karatun alkur'ani da kuma bayanin abin da ke cikinsa na daga ma'anoni da hukunce-hukunce allah ya mana muwafaka wajen karatun da muke yi mu fahimce shi kuma mu yi aiki da shi muna cikin suratul tauba sura ta tara a cikin surorin alkur'ani kuma yau za mu tashi daga aya ta ashirin da uku insha Allah karɓa mu ji أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم نعم يا تتخذوا آباءكم وإخوانكم <clears throat> لا تتخذوا تخشون كسادها ومساكن ترضونها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله قوم الفاسقين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا يا قوة لسكي إيماني لا تتخذوا آباءكم kada ku riƙi babanninku iyayenku maza wa ikhwanakum da ‘yan uwanku auliya a matsayin masoya majibinta al'amura in istahabbul kufra alal iman matukar sun fifita son kafirci akan imani wa man ya tawallahu minkum duk wanda ya jikunci wato duk wanda ya jikunce su daga cikinku fa ula'ika zalimun to waɗannan su ne azzalumai qul in kana aba'ukum Allah madaukakin sarki yace kace in dai har iyayenku maza ɗin nan suka zama wa abna'ukum da su da ƴaƴayenku maza wa ikhwanukum da ƴan uwanku wa azwajukum da matanku wa ashiratukum da dangoginku wa amwalu niqtaraftumuha da dukiyoyin da kuka tattara su wa tijaratun takshawna kasadaha da harkar ku ta kasuwanci wanda kuke jin tsoron rugujewarta ko tasgaronta wa masakinu tarzaunaha da kuma gidajen nan da kuke yarda da su kuka ji sun muku ahabba ilaikum min Allahi wa rasuli idan waɗannan abubuwa da aka lissafa su ne abin da suka fi soyuwa a wurinku sama da Allah da manzon Allah wa jihadin fi sabilihi sama kuma da yin jihadi domin tafarkin Allah fatarabbasu to ku jira hatta ya'ti Allah bi amri har zuwa lokacin da Allah zai zo da al'amarinsa wallahu la yahdi alqawma zalimin Allah kuwa baya shiryar da ba Allah wallahu la yahdi alqawma qawma Allah baya shiryar da mutane fasikai waɗannan ayoyi sune ayoyin da suka yi magana ko kuma waɗansu daga cikin waɗanda suka yi magana dangane da ɗaya daga cikin matsalolin da muka ce wannan sura za ta taɓo su tun daga cikin muƙaddima wato bayani dangane da alwala walbara abin da ake nufi da alwala walbara shine ƙa'ida ta aƙidar musulunci da ta ɗora wa kowane musulmi akan wa zai ƙaunata ƙauna irin tarai da zuci wane ne kuma wanda zai kishi kiyayya irin ta zuci bi ma'ana wane mutum ne shari'a ta ɗora maka ka ƙaunace shi ƙauna ta zuci ko da a tsakaninka da shi akwai matsala a zahiri wani mutum ne kuma aka ce ka ƙi shi ƙiyayya ta zuci ko da a zahiri cikin al'amuranku na duniya akwai jituwa akwai kuma wato kyautata aiki tsakaninku wannan shi ake nufi da alwala uwar bara so da kuma ki so irin na zuciya da kuma ki irin na zuciya abinda musulunci ya karantar da kowane musulmi shine dukkan musulmi yan uwan juna ne sawa'un akwai dangantaka ta jini ko babu sawa'un akwai kusanci na makwabtaka ko babu sawa'un akwai daidaito na fahimtar siyasa ko babu sawa'un akwai wato kusantaka ta ɓangaren ƙabilanci ko ƴan ƙasanci ko ƴan garanci ko ƴan ɓangaranci duk wannan in akwai a tsakanin ku ko babu ba zai taɓa wannan ƴan uwantaka ba ƴan uwantaka ce da aka gina ta akan asasin la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah don ka matukar kai da ɗan uwanka kun yi imani da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to wannan imanin ya haɗa ku a wuri guda ko da kuwa an samu waɗansu abubuwa na rashin jituwa na yau da kullum na al'amuran duniya sun raba ku jama'a an fahimta wannan shine ake ce alwala wajibi ne akan kowane mumini ya gabatar da ƙaunarsa ga Allah da manzon Allah akan komi sannan ƙaunarsa ga addinin musulunci ya zama yana gaba da kowace ƙauna akan kowane abu na al'amarin duniya sannan wanda ya alaƙa da Allah da manzon Allah da musulunci ta hanyar imani da su to ƙaunarka gare shi ta zama ta tsara ƙaunarka ga kowa kowace irin dangantaka shi ke tsakaninka da wancan wannan baya hana mu'amala ta yau da kullum ta zamantakewa ta ɗan adam da yake iya haɗa mutum da mutum dangantaka ta jini dangantaka ta makwabtaka dangantaka ta wato zaman wurin aiki guda dangantaka ta sana'a dangantaka ta siyasa dangantaka ta kasancewar ku 'yan ƙasa ɗaya ko da addini bai haɗa ku ba wancan akwai dangantakar tana nan kuma za ka kyautata ta amma ƙauna ta addinin musulunci wadda aka gina ta akan aƙida tsantsa wannan sai ga musulmi jama'an fahimta wannan shi ake ce alwala wal bara bayani akan wannan sosai mun baje kolin sa tun lokacin da muka yi tafsirin suratul mumtahina saboda sura ce da ta ɗinta tana magana akan wannan mawdu'in don haka ba sai mun maimaita ba amma kaɗan daga ciki mun yi bayanin sa a cikin suratu ali imran la yattakhidhul mu'minuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin mun dan taba kadan a cikin suratul nisa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الكافرين أولياء من دون المؤمنين أتريدون أن تجعلوا لله عليكم سلطانا مبينا to irin haka ne kaɗan yanzu muke taɓa shi a cikin wannan sura amma cikakken bayanin sa kamar yadda nace yana cikin tafsirin suratul mumtahina wanda tun daga farkon ta ya ayyuhallazina amanu la tattakhidhu aduwwi wa aduwwakum awliya har zuwa ƙarshen surar duka suna magana ne akan wannan mawdu'i na alwala wal bara an fahimta ko don haka Allah yana ce mana a cikin waɗannan ayoyi guda biyu ya waɗanda suka yi imani kada ku riƙi babanninku ubannin da suka haife ku da ƴan uwanku waɗanda aka haife ku tare a matsayin su ne ababen ƙaunar ku a cikin zuci matukar sun fifita kafirci akan imani wannan shine albara'u kenan an fahimci wannan ku so ƴan uwanku mu'minai kuma shine alwala'u wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ba'd an fahimta ko to waɗannan ayoyi abinda suke karantar da mu kenan amma kar ku manta a cikin waccan suran ta al-mumtahina mun karanta faɗin Allah ta'ala la yanhaakumullah anil ladina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim inna Allah yuhibbul muqsitin Allah baya hana ku mu'amala ta yau da kullum kyakkyawa da kyakkyawan zamantakewa da girmama juna da mutunta juna da bawa juna haƙƙi ku da mutanen da addini ya bambanta ku amma ba su yaƙe ku ba ba su cuce ku ba ba su fitar da ku a gidajen ku ba wannan dole ku yi zama da su mai kyau ku kyautata musu kamar yadda suka kyautata muku wannan duk yana cikin Tsarin bayani akan abin da muka karanta a baya fa mastaqamu lakum fastaqimu lahum amma tsauna ta zuci ta asali ta gaskiya wadda take da alaka da aqidar addini wannan sai ga musulmi dan uwanka jama'a an fahimci wannan ko shine la tattakhidu aba'akum wa ikhwanakum awliya ay asfiya wa bata'i an gane ko a ah, wato Eh, shine auliya waɗanda kuke kuke kaunar su har cikin zuci in tahabbul kufra ala iman in dai wato idan atarul kufra ala iman in dai har sun fifita kafirci sama da imani shine Allah yace wa man yatawallahum minkum faulaika humu zalimu duk wanda ya jibunce su daga cikin ku to waɗannan su ne azzalumai kamar yadda Allah yace ya ayyuhallazina amanu la tattakhidul kafirina awliya min dunil mu'minin da kuma ya ayyuhal ladina amanu la tattakhidul yahuda wan nasara awliya ba'dhum awliya ba'd wa man yatawallahum minkum fa innahu minhum inna allaha la yahdi al-qawma adh-dhalimin to Allah yace kul in kana aba'ukum wa da su in dai kuna ganin da ubanninku da suka haife ku da ƴaƴayenku da ku kuka haifa da ƴan uwanku da aka haife ku tare da abokan zamanku a matsayin matanku ko mazanku wa ashiratukum ay asriba'ukum da danginku waɗanda suke wato sune makusantanku na jini wa amwalu liqtaraftumuha da dukiyoyinku allati tasabtumuha waɗanda kuka tara kullum kana kokari kana duba ya akan ɗinka yake ya ƙaru ko ya ragu kullum mutum yana ƙoƙarin wato taskace abin da ya samu na daga dukiya kasuwanci ko sana'a ko aiki duk abin da ya samu yana ajiyewa yana sun wannan dukiyar wa tijaratun tashawra ka hada da sana'arka ko kasuwancinka ko hanyar samunka kamar da imamu sa'adi ya ce duk hanyar da mutum yake samun kuɗi ko noma ko kiwo ko sana'a ko kasuwanci ko aiki na kodago ko ta wace hanya dai da ke ka maka kuɗin shiga wanda tashauna ha ai tashauna naksaha wanda kuke jin tsoron kullum in kaga ya ragu baka jin daɗi kowa yana so ya ga ta ya karu ne baya so ya ga ya ragu wa matakinu ha. an gane ai wa buyutukum allati banaitumuha tarbauna sukuna fiha gidajen da kuke son ku zauna a ciki da kuka gina ahabba ilaikum in waɗannan ne suka fi soyuwa a wurinku Allah ya gama gane ya kuma yi bayanin sirrin abin da dan adam ya fi ƙauna a duniya kuma za a iya faɗa da shi a kan su. kowa yana son iyayensa kafin shi yayi nasa ƴaƴan shi Allah ya fara da su a ba uku ba wanda ka sani a duniya kana shigowa duniya sai iyayenka sai Allah ya fara da su in waɗannan ne kuka fi so sama da Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kana yi in ka samu ƴaƴa kuma sai ka fara manta da iyayenka sai ka koma kan naka kai ma su kake so sai Allah ya kawo su su ma wa uku. in baka da su waɗannan din kuma bayan sun tafi sun kare ko kuma koda suna nan daga su kuma sai wa iswanukum ƴan uwanka su ne na gaba wa azwajukum sai kuma abokan zama matarka ko ɗanka ai ko ko ko, ko mijinta wa ashiratukum sai danginku sauran dangi waɗanda ba ƴan uwa na nan kusa ba kana dangi a gari kaza kana da shi kowa yana alfahari da cewa a wani ma ai dan uwana ne wani ma kalan dangi ne amma yana so ya dingina kansa da shi in dai wancan ya zama wani na kirki ko ya zama wani babba a siyasa ko yana da ko yana da abin da ake jujjuyawa sai ka ji kowa yana so ya haɗa dangi da shi shine ashiratukum danginku sannan wa amwalu niktaraftumuha sai kuma kudinka dukiyarka wadda ka tara kake tsirfacewa kake kokarin taskacewa kake kokarin adanawa kullum in ya karu kana jin daɗi in ka ga alati ya karu ji kake da daɗi amma kana gani an ce debit baka so sai in ya zama dole a ga debit kullum mutum ya fi so ga credit na shiga wa tijaratun tafshawra kasada da hanyar samun kuɗin ku kasuwanci yake ko fatauci ko sana'a ko kodago ko wace ce wa tardauna ha da abin da ka tara ka samu ka gina gida sai Allah ce ha bai ce ha ba gidan da ka ji ya iya maka ka san ko yana da test in yana da gida yana son iri kaza to sai ka samu dama ka ɗebo project din shekara biyar kana da hali amma kana yi a hankali sai ka kai test ɗinka shine ka gina gidan da ya kai iya test ɗin da kake so wa'annan gidajen Allah ce in dai waɗannan su ne kaga ku ai sirrin abin da dan adam ya damu da su kenan sai Allah ce ahabba ilaikum in waɗannan su ne kuka fi so sama da min Allah a ce kun fi son waɗannan akan Allah wa rasulihi da manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam wa jihadin fi sabilihi da yin gwagwarmaya a tafarkin Allah ɗaukaka kalmar Allah yin hidima wa addini da sadaukar da waɗannan abubuwan da kake so din saboda ci gaban addini Allah ce in waɗannan ne kuka fi so sama da waɗannan fatarabbasu ay fantabiru ku jira hatta ya'ti Allah bi amrihi har al'amarin Allah ya zo menene al'amarin Allah da zai zo shine ku in kun gagara ya ayyuhal ladina amanu man yartadda minkum an dinihi fa sawfa ya'ti Allah bi qaumin yuhibbuhum wa yuhibbunahu Allah zai kawo waɗanda suke son sa in ku ba ku so sannan Allah madaukakin sarki ya ce wa in tawallau yastabdil qauman ghayrakum in ku kun gagara Allah zai kawo waɗansu da za su iya to shine ya ati Allahu bi amrihi Allah zai kawo al'amarin sa lokacin da canji zai zo zama ba da ku ake yi ba kuma ko a nan duniya mutum zai gani lokacin da yake da damar da zai yi amfani da ita akan hidima wa addini sai ya ki sai damar ta kwace sai ga wani yana yi kuma sai yana cizon yatsa kana da dama ko na ofis a gwamnati ko na kuɗi a account ɗinka ko na wani abu na ƙarfinka da za ka iya wani abu addini sai ka ki kana ji kana gani kuma sai Allah ya bada kujerar ka wa wani shi kuma sai ya zo ya sai kuma ya zo kana don yatsa ko kuma lokacin ne za ka rika ce inda lokacin mu ne wallahi da sai an yi kaza kuma lokacin ka ya riga ya wuce fa ja'alnahum ahadita ka zama sai dai yi labari mutum ya zama ya kashe rayuwarsa akan banza bai yi wani abin kirki ba wa kansa Allah ya ce kuma wal tanzur nafsin ma qaddamat liqad kowa ya duba ya ga me yayi don gobe baka yi ba tun kana da dama annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa hadisin abdullahi ibn mas'ud yace ni mabunu fihi ma kathirun min an-nas as-sihhatu wal farag abubuwa biyu mutane da yawa suna sakaci a su gashi dama ne da ya kamata ka ci moriyarta a lokacin da ka samu lafiyarka da kuma samun opportunity samun dama alfara samun sarari samun dama da za ka yi wani abu ba ka yi ba har sai lokacin ya wuce daga baya kuma mutum ya kasa a nan duniya a je lahira kuma wa yauma ya'addu zalimu ala yadayhi lokacin da mutum zai rika cizon hannayensa yana cewa ina ma da yayi kaza ina ma da yayi kaza Allah ya tsare mu wallahu la yahdi al-qawm al-fasiqin Allah baya shiryar da mutane fasikai to waɗannan abubuwa dukansu ba a fifita su akan Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam imanin mutuma ba zai tabbata ba har sai in ya fifita komi ba ya fifita Allah da manzonsa akan komi na duniya hadisi ne tabbata cikin sahih bukhari wanda imamu ahmad ma ya ruwaito inda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sallama wata rana ya rike hannun Umar dan Khattab sai ce da shi ya Umar sai ce da shi Umar dan Khattab ya ji daɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi abotan da yana rike da hannunsa sai ce ya ma'aikin Allah la anta ahabbu ilayya min kulli shay'in illa min nafsi yace ya rasulullahi wallahi ina kaunar ka sama da komi a duniya in ban da kaina lokacin bai sani ba radiyallahu ta'ala an fa qala rasulullah sallallahu alaihi wasallama sai manzon Allah sallallahu alaihi ya ce masa in mm, mm, fa Umar da saura la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min nafsihi ɗayan ku imaninsa bai gama cika ba bai kai gejin da ake so ba har sai ya zama ya fi so na sama da yanda yake son kansa nan take imanin Umar ya haura ya cika geji ya ce fa anta al'ana wallahi ahabbu ilayya min nafsi ya ce to wallahi yanzu nan kana faɗa imani na ya cika ya je geji wallahi na fi kaunar ka sama da yadda nake kaunar kai. an fahimta ko sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce manzon Allah ya yarda da cewa Umar gaskiya yi sai ce al'ana ya Umar sai ce yanzu kan haka ne ya Umar wannan da shaidar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cewa imanin Umar ya kai gejin da ake nema ta yanda ya fi kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sama da yanda yake kaunar kansa kamar yadda wannan aya ta ce haka kuma ya tabbata a cikin sahih bukhari hadisin anas dan malik manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce hadisin hadda muslim yace wallazi nafsi biyadihi la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilayhi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in yace ba mu na rantse da wanda raina ke hannunsa ba wanda imaninsa zai cika har sai ya zama ya fi ƙaunata sama da iyayensa sama da ƴaƴansa kaga mu abna uku kenan sannan kuma ya fi ta sama da dukkan mutanen duniya sannan dangane da dukiyoyi da sauransu da Allah ya ce wa jihadin fi sabilihi idan mutum ya fifita abun duniya sama da hidima wa addini sama da hidima akan tafarkin Allah to Allah madaukin sarki ya ce fa sawfa ya'ti Allahu bi qaum kamar da ya tabbata a cikin hadisi na Abdullahi ibn Umar Allah ya kare yadda gare shi da babansa ya ce manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce idza tabaya'tum bil ina wa akhadhtum aznab al baqar wa biz wa taraktum al jihad sallata Allahu alaikum dhullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum yake cewa na rantse ya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yake cewa idan dai ya zama cinikayya akan wato bai'ul ina cinikayya irin ta riba da sauransu wanda aka hana shine kuka shagaltu da shi sannan kuma kuka riki wato wutsiyan shanu wutsiyoyin shanu yana nufi kuka kuka mai da hankali akan noma da neman arziki wa raditum bizara kuka mai da hankali akan shuke-shuke da neman abinci da neman arziki har yasa wa taraktumul jihad kuka bar jihadi domin ɗaukaka kalmar Allah kuka rabu da harkar addini waɗannan abubuwa suka rufe muku ido har kuka manta da addini lalle sai Allah ya ɗora muku wulaƙanci da tasku na rayuwa da kuma wato ƙasƙanci, wanda ba zai cire muku wannan kaskanci ba har sai kun dawo ga addini Allah ya sa mu gane dan Allah ce a gaba لقد نصركم الله في مواطن كثيره ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين ثم زينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء ubangiji madaukakin sarki yace laqad Allahu fi mawatin kathira haƙiƙa Allah ya taimake ku a wurare daban-daban ko a wurare da dama wa yawma hunain haka kuma Allah ya taimake ku a ranar hunain iz ajabatkum kathratukum a yayin da yawanku wato ya ba ku sha'awa falam tughni ankum shay'a ta yadda yawan nan naku bai amfanar muku komi ba wa dhaqat alaikum al-ardu bima rahubat kuma duk da fadin da ƙasa ke da shi din nan sai da tai muku kunci summa wallaitum mudbirin sannan sai gashi kun juya baya kuna masu bada baya summa anzala na sakinatahu sa'an nan sai Allah ya saukar da nitsuwarsa a ala rasulihi akan manzonsa wa alal mu'minin kuma ya saukar da hakan akan muminai wa anzala junudan lam tarauha kuma Allah ya saukar da wasu rundunoni waɗanda ku ba kwa ganinsu. su wa kafaru kuma da hakan Allah ya azabtar da waɗanda suka kafirta wa zalika jazaa'ul kafirin kuma hakan shine sakayya ga waɗanda suke kafirai thumma yatubu Allahu min da zalika ala man sha sa'annan bayan haka sai Allah ya karɓi tuban wanda ya so wallahu ghafurur rahim Allah kuwa shine mai yawan gafara kuma mai yawan jin kai yanzu kuma Allah maɗaukacin sarki ya juya akalar wato bayani dangane da bayan magana akan alwala uwar bara sai ya koma akan ni'imomin da yawa muminai wanda ya kamata muminai na yanzu su ɗauki izina daga irin ni'imar da yawa annabi sallallahu alaihi sallama da sahabbansa a lokacin da aka yi yakin hunain yakin hunain yaki ne da yake da darasi da ya kamata musulmi su ɗauka wanda darussa ne da za su yi amfani wa muminai a kowane lokaci har zuwa tashin kiyama to shine Allah ke tuno wa muminai kaɗan daga cikin abin da ya faru da su a lokacin da aka yi yakin sunai kuma har Allah maɗaukacin sarki ya zo ya nuna musu cewa ba sa da gata da ta wuce Ubangiji maɗaukacin sarki sannan kuma Allah maɗaukacin sarki ya faɗi kaɗan daga cikin abin da ya faru a lokacin da aka yi wannan yaki na Hunayn wanda da shine zamu cika wannan darasi na yau Ubangiji ya ce laqad nasarakumullahu fi mawatin kaseera lallai Allah maɗaukacin sarki ya taimake ku ku muminai ya ka muku agaji da tanyo da yawa fi mawatin kaseera ai fi ghazawatin kaseera a yaƙuƙuwa daban-daban ku kanku kun sani cewa Allah ya muku katari da yawa Allah ya taimake ku ya muku agaji mai yawa fi mawaqina kathiratin ai fi mashahida wa gazawatin kafin a yakin Hunain ai an yi yaƙuƙuwa da yawa to duk waɗannan a baya da Allah ya taimake ku to ya kamata ku tuna da su wa yau bi ma'ana wa nasarakum yawma hunain kamar yadda Allah kuma ya taimake ku a ranar da aka yi yakin hunain me faru a yakin hunain id ajabatkum kasratukum a yayin da yawanku yawan adadinku ai kasratu adadikum yawanku da ko ga kuna da yawa ku dubu goma sha biyu abokan gabanku kuma su dubu hudu kunnin ninka su sau nawa kenan sau uku an yi yakin badar sun yinka ku sau uku sai kuka samu nasara a kansu yau kuma ta juya aka je yakin uhud kai sun ninka ku sau biyu suka ci nasara a kanku yau kuma gashi an zo yakin hunain ku kuka ninka su sau uku wanda ba a taɓa yin haka ba a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallama a je yaki kuma adadin muminai ya yanka ya ninka har ma sau biyu sau uku waɗanda za su yi yaƙi da su Allah ya ce wannan yawan naku sai sa kuka ji cewa kai yau ku za ku ci nasara saboda yawan ku an fahimta shi ne iz ajabatkum kasratukum falam tughni ankum shay'a ku tuna yanda wannan yawan naku sai bai muku amfanin komi ba wa daqat alaykum al-ardu bima ai wa zaqat alaikum al-ardu bi sa'atiha wa rahabiha duk da yawan da kasa take da shi in yanzu da kuka ga duk kasa ta kasa muku da ku juya a guje kuna gani kamar ma akwai bangon duniya nan kusa za a kama ku thumma wallaitum sai gashi duk da yawan kun nan kun juya ko ranta a nakare mujibirina kun yi ta baya ko juyawa ba kwayi wannan shine abin da Allah ya faɗa abun kunyan da ya faru a lokacin Hunain wanda kuskure ne da waɗansu suka yi irin kuskuren da waɗansu suka yi a yakin Uhud da yasa Allah ya sa aka ci nasara a kansu kuskuren saba wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama aka yi wa asaitum min ba'di ma arakum ma tuhibbun suka kuskure suka kuma so abun duniya sai Allah ya jarrabe su aka ba su wahala a lokacin yakin Uhud da aka zo yakin Hunain kuma sai suka yi kuskuren ji da kansu ashe in aka zo yaki ana tuna cewa cin nasara a hannun Allah yake ba don kuna da makami ko kuna da yawa ba sai waɗansu ku ba duka ba waɗansu suka yi wannan kuskuren sai kuskuren ya shafi kowa sai kowa ya ɗanɗana kuɗarsa sai ga shi yawan naku bai muku amfani ba kun fi su yawa amma sai Allah ya juya ya ce ya ba su nasara su gara ku saboda nan gaba ku gane ga Allah kuke samun nasara ba ga karfin ku ba kun taɓa cin nasara a baya fi mawatsina katira inda ku ɗan kaɗan ne wa laqad nasarakumullahu bi badrin wa antum azilla ku dan kadan Allah ya taimake ku a badar yau da kuka zo kar ku dauka a can don kuna da kadan Allah ya taimake ku a yanzu in kuna da yawan ma sai Allah ya taimake ku kafin ku ci nasara an fahimta ko shine Allah ya ce kuka dauka yawan ku shi zai ba ku nasara summa wallaitum mujibirin sai kuka juya da baya wallaitum ala adbarikum kuka juya ta baya kowai ya ba yi sai da Allah ya nuna muku kuskuren ku kuka gane cewa sai kun dogara ga shi kafin ku samu nasara an zala Allahu sakinatahu ala rasuli wa ala almu'mini sai Allah ya sake dawowa gare ku ya saukar da nutsuwa ga manzonsa kuma ya saukar da nutsuwa ga muminai suka nutsu suka dawo cikin hayyacin su suka gane Allah malja min Allah illa ilayhi ashe ba a taba samun nasara in an gudu sai an sake komawa ga Allah sai kuka koma ga Allah sai Allah ya ce to ku dawo in taimake ku sai Allah kuwa bayan kun dawo sai Allah ya taimake ku wa anzala junudan lam tarauha dan kuka nemi taimakon Allah sai Allah ya aiko da wasu rundunonin da ku ba ku ganin su amma abokan gaban naku su sun gan su wa azzaba alladhina kafaru sai Allah ya sai Allah ya lallata waɗanda suka kafirta ya ba ku dama yanzu kuma kuka gasa su an fahimta wa zalika jazaul kafirin wannan shine sakamakon kafirai sun bai tubu Allahu min da zalika alaman ya sha sannan daga baya Allah ya yafe ma wanda ya ga dama daga cikin su har su tuba su zo su yi imani Allah kuma ya karbi tubansu kuma su zo su shiryu wallahu ghafurur rahim an fahimta ko a cikin waɗannan yan ayoyi mun fahimci abubuwa da yawa kafin mu faɗi wayannan bari ku ji abin da ya faru kun san mun ɗauko bayani tun daga lokacin da aka yi sulhul hudaybiya kaɗan kaɗan har zuwa lokacin da aka zo suka karya alkawarin sulhul hudaybiya Allah ya saukar da ayoyin farko nan da yanzu muke karantawa aka je aka karanta musu an fahimta ko lokacin da Ali ibn Abi Talib ya je karanta musu ce musu Allah ya hujja ba da amina haza mushrik wala yatufanna bil baiti wala yatufanna bil baiti kada wani mushriki ya sake zuwa aikin haji daga yau ya kare kuma kada wani tsirara ya sake zuwa ya ce zai zagaye wannan daki shikenan kuma an kulle kenan daga nan to daga baya sai annabi sallallahu alaihi wa sallama Allah ya bashi karfi har ya zo ya yi fatu makka ya zo ya buɗe garin makka dama lokacin da aka juya daga sulhul hudaybiya bai samu damar shiga makka ba ya juya suna jin bakin ciki amma Allah ya ce masa ku yi hakuri lokaci na zuwa to daga baya sai Allah ya nuna masa a mafarki la tadkhulunna al harama insha Allah aminina muhallikina ru'usakum ku yi hakuri lokaci na zuwa da dole kafin dai ku mutu in Allah da sai kun shiga ɗakin Allah mai alfarma ba ma da yaki ba a cikin nutsuwa za ku shiga ai tun da ibada kuke so ba sai da yaki ya kamata ku shiga ba to haka ku koma a yanzu su ku koma ba sa son haka amma daga baya Allah ya sa suka shigo a cikin aminci shine aminina suka zo suka yi ibadarsu a lokacin ne Allah ya buɗe wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam makka shine idza jaa nasrullahi wal fath shine inna fatahna laka fathan mubina lokacin ne annabi sallallahu alaihi wasallam aka ga yayi farin ciki da shi da muminai irin farin cikin da ba a taba ganin su sun yi irin haka ba wannan garin makkan ba shine mahaifarsu citizenship yake da shi by birth aka kore shi a garin da shi da abubakar da umar da usman da ali waɗanda dukkansu haifaffu ne kaka da kakanni yan garin ne amma ƙarfi da yaji an sa sun je sun karɓi citizenship ɗin madina kuma sun haƙura da wannan garin sannan da suka tafi suka bar gidajensu aka gada suka bar dukiyoyinsu aka kwashe, waɗansu iyalansu aka yi watandansu aka hana su komi nasu na haƙƙinsu aka kore su sai Allah ya ce masa kai haƙuri inna ladhi farada alayka alqur'ana laraduka ila ma'ad wata rana zaka dawo nan garin ana gani kamar abin kamar mafarki yanzu makkan da aka kore mu muna jin tsoron isa kusa da gabar yankin makka ma yau a ce za dawo sai gashi Allah ya dawo da annabi sallallahu alaihi wasallam cikin izza da ɗaukaka da shi da sahabbansa suka shigo mutanen garin gaba ɗaya suka yi saranda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen nan gaba ɗaya sun ɗauka za a kama su sun kai hari don su yaƙi annabi sallallahu alaihi wasallama adadi mai yawa sun aika mutane a ɓoye yan yakin sun kuri domin a je a kashe shi lokuta masu yawa sun haɗa baki da waɗansu 'yan ƙasashen waje don a zo a yaƙe shi a murkushe shi lokuta da yawa sun yi duk abin da za su yi Allah bai ba su nasara ba yau gashi annabi ya shigo garin yana matsayin shine shugaba ya baro garinsa na madina da shi da jama'ansa duka yana matsayin kwamandan in chief yau gashi ya shigo cikin garin makka kowa da komi na garin makka ya zama karkashinsa sai suka yi saranda sun ɗauka manzon Allah zai sa duk a yanke wuyansu kuma in annabi ya yi haka ya yi laifi inda zai kama su don a yi ramukon gayya dukkansu a kashe su ya zama sai kalmar Allah kadai za ta ɗagu in yi haka ya yi laifi ya saba wata doka cikin dokokin duniya na ƙasa da kasa ba wata doka da manzon Allah ya saba amma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an kama su gaba daya tun kafin a kama su yace duk wanda ya saranda karku ku taba shi wanda ya kawo yaki shine wanda za ku iya taba shi amma duk wanda ya shiga dakin kaba ya tsira duk wanda ya shiga gidan wane da wane ya tsira daga baya ce man da kala ku. duk wanda ya shiga gidansa ya kulle ya zama kamar mata ku bar shi shi ma ya tsira daga baya su da kansu duk suka yi saranda suka mika hannunsu suka zo suka tsaya gaban annabi sallallahu alaihi wasallama suka ce sai abin da kace ya rasulullahi manzo Allah ce izhabu fa antum mutlaqa ku je dukkan ku na kyanta ku na yafe muku saboda ni manzon Allah ne da gaske sallallahu alaihi wasallama shine karshen surar tace laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma alitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim annabi mai tausayi mai jin kai ga kowa gashi yanzu ya shigo cikin garin maka mutanen da suke neman sa su kashe shi mutanen da suka yi ta neman sa dead or alive yanzu gashi su ne a gaban sa sun yi saranda ya ce duk kuje na yafe muku shi ko saboda kaskantar da kai ga ubangiji yana kan raƙuminsa ana kaɗe wato dukkan gumaka da suke jikin ɗakin kaba yana jin wannan ɗaukaka sai sun kuyar da kansa yana nadabi gaban ubangiji saboda kada ya rinka jin izza har ya ji kamar aikin nasa ne ya sun koyar da kansa yana ce Allah kai kai aikin ba mu bane wannan shine tsananin tawazu'u da aqida da tsananin wato girmama ubangiji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke da shi wannan ne ya jawo masa kauna a wurin Allah har ya fi kowa lokacin da kai zaka ji can garin ya zama naku ai sai abin da kuka so wani yar adawa kaɗan kuka yi da shi akan siyasa amma wani in ya kafa maka ƙahon zuƙa wallahi sai ya nemi ya ga bayan ranka gaba akan wata harkar da bata saka kara ta karya ba maganar siyasa ko jam'iyya aikin banza amma wancan sai ya sai ya nemi ya ga bayan ran wani ko sai ya nemi ya ga ya talauta shi ko sai ya wulakanta shi manzon Allah ga waɗanda suke neman ranta. da ƴan uwansa sun ma kashe masa ƴan uwa da mutane da sahabbai da yawa an kashe waɗansu a gabansa amma yanzu ya zo ya ce gaba ɗaya kujena je na yafe muku lokacin da ya samu ɗaukakan wannan shine ɗaukaka a musulunci ka samu ɗaukaka amma ka ce ba za ka rama ba jama'a an fahimta duk wanda yake so bi Muhammadu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam da gaske wannan ya kamata ya koya ba kawai sai dai salati da salama zalla amma an zo aiki kuma mutum ba zai aiki irin na manzon Allah ba duk wanda aka cutar da shi a siyasa to ya yafe jama'a an fahimta ko an cuce ka addini ma gashi manzon Allah ya yafe ballantana wanda aka cuce shi a siyasance ko aka cuce shi a harkar tattalin arziki ko aka cuce shi in ba mu koyi yanda za mu rika yafiya ba wallahi ba za a taba zaman lafiya ba a tsakanin dan adam da dan adam a duniya waɗannan mutane ba musulmi bane manzon Allah ya yafe musu sai kuma yanzu ga barka tsakaninka da wani abokin adawarka a siyasa musulmi ne ma dan uwanka amma ka kasa yafewa in ka kwanta kana rufe ido shi kake gani kana budewa shi zaka gani wannan aya zama qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un Allah ya tsare mu to da manzon Allah ya gama samun wannan nasara sai ya ce wa mutane yanzu lokaci yayi da zamu daɗa ƙara faɗaɗa aiki yanzu zamu ci gaba da tafiya ne akwai wato mutanen nan da suke runai akwai yaƙi da suka tara ya kamata yanzu kafin mu koma gida tunda an gama da maganan maka an buɗe maka to ba gida za a koma ba hutu a je a ɗan ƙara ɗan gumurzu a ɗan ƙara murƙusa waɗannan mutane saboda yanzu tun tunda an gama da mutanen makka saura na kewaye waɗannan na kewayen babban barazana ne don manzon Allah ba a makka zai zauna ba ya zama budewa zai bar mutane su gaba da ibada shi ya koma madina to waɗannan mutane zaman lafiyar su ba zai tabbata ba sai an yi clearing din abokan gaban da suke kewaye da wurin waɗanda za su iya kawo hari lokacin manzon Allah baya to akwai kabilar hawazin da kuma kabilar sakif waɗanda suke hunai sun ja daga a wurin runduna ce ta sojoji mutum dubu hudu manzon Allah ce tunda ga wannan an gama ya kamata mu je sai a ƙarisa sakin ɗin kafin mu koma gida to wannan hunain din wani wuri ne tsakanin makka da fa'id annabi sallallahu alaihi wasallam ya ja runduna ana tafiya a daidai lokacin ne da suka je aka ga waɗancan sai ga dubu hudu ne su kuma su dubu goma sha biyu shine sai waɗansu daga cikin su suka fara cewa kai lan nughlabal yawma a an filla yau kan ba abin da zai sa a ci nasara a kanmu wajen mu kaɗan yau kan za mu nuna musu yadda yawa sarkin yawa ya bi sarkin ƙarfi ashe wannan magana babban kuskure ne manzon Allah yana ji yayi ta faɗa yace ya za ku faɗi wannan ai mu ba ma taɓa cin nasara don yawan mu ba ma cin nasara don kayan aiki ba ma cin nasara muna cin nasara ne mu da taimakon Allah da mu rike gaskiya manzon Allah yayi ta faɗa akan wannan amma sai da Allah ya nuna wannan abun kuskure ne saboda nan gaba kada wasu su sake haka kar ku yarda ku ɗauka cewa don kun tara za ku tara kayan yaƙi za ku kokari ku yi training za ku yi amma duk wannan abun da kuka tara ba shine zai kare ku ba kariyar daga wurin Allah take wa antumul alauna amma mai in kuntum mu'mini in kuna da imani na cikin ne ya fi muku karfin wajen don haka shine aka aka fara gwabza yaki ana fara gwabza yaƙi sai muminai suka fara samun nasara sai aka yi iri na yaƙin kusur. sai waɗancan su karanta a na kare saboda ga su kaɗan an ninka uku kuma ga shi su kuma suna da matukar kayan arziki na dukiya ga kuɗi ga zinari ga raƙuma ga dabbobi sannan kuma ga mata duk waɗannan abubuwa kawai mutane da suka ga waɗancan suranci na kare kawai sai suka je aka fara kwasan ganima aka fara ihu an samu kayan kayan kayan ganima an samu na baci ana ta kwashewa sun manta da wancan maganar da suka yi na kuskure an fahimta ko to ashe Allah kuma madaukakin sarki yana so ya nuna musu wannan kuskuren ya ladabtar da su saboda gobe kar a ƙara sai zama faɗa bai ƙare ba sai Allah da nufinsa akan haka sai ya sake dawo da ƙarfin waɗancan mutanen wani daga cikin su kukan kura yace matan matanku ba aka kama ‘ya’yanku ba aka kama kun yadda su zama bayi dukiyoyinku kuna gani aka kwashe ya zama na waɗannan mutane haka za ku yadda kun manta cewa kun yi training ku sharp shooters ne kuma dama waɗannan mutane wato mayaka ne waɗanda suka matukar kwarewa a wajen iya harbi da wuya mutum ɗaya daga cikin su ya harbi kuma harbin yi kuskure sai ya ce ai duk abin da ake da yake an haɗu a wuri guda ne da takuba sai suka kore ku yanzu tunda ana nesa da nesa ku ɗauko kibawu ku musu ruwan kibawu ku ga abin da zai faru wayannan mutane suka yarda kawai sai suka juya kowa ya ja daga ya ɗauki position kawai mumine suna a rigidon kwatan kayan arziki kawai sai suka fara jin kibawu daga ko ina yana zuwa musu to al'amari fa sai ya canja yaƙi sai ya juya kawai mutane kawai suna jin wuta daga ta ko ta ina Allah ne ya kaddara a yi haka saboda Allah ya kora su suna gani ɗan uwansu na gaban ka sai ga an cake shi ya mutu na gaban ka an cake shi a nan kai kuma kafin ya same ka zaka jira ne kawai sai mutane suka fara juyawa shine summa wallaitum mujibirin kawai mutane suka juya aka ma manta da cewa manzon Allah yana tsakiyar filin kowa yayi ta kansa suka gudu suka bar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam saboda da yawa daga cikin su sabbin musulunta ne dama wanda aka ɗebo su ne daga yayin fatu maka ka sun zo suka juya suna ihu to ana cikin wannan hali ne fa sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya sa al-abbas ibnu abdul muttalib baffansa ce tashi kai yekuwa ina mumine na gaske waɗanda dama sun saba da yaki ba matsorata ba ka gaya musu cewa akwai manzon Allah fa a tsakiyar filin nan amma suke gudu da akwai mutum ɗari uku suna kewaye da manzan Allah sallallahu alaihi wasallam gaba ɗaya aka watse aka bar sora ɗan kaɗan ne al-abbas yayi kuwa da ƙarfi sai Allah ya watsa maganarsa ta shiga kunnuwan muminai shine summa anzalallahu sakinatahu sai Allah ya dawo musu da su sai suka fara tuna a ah, sun gudu ba sun bar manzan Allah ina zaka je ka bar manzan Allah kuma Allah ya ce kul in kana aba'ukum wa abna'ukum har zuwa ahabba ilaikum minallahi wa rasulihi wa jihad ku bar Allah ku bar manzon Allah ku bar jihadi saboda wannan abun kawai sai suka fara dawowa karfin imani ya fara dawowa to da Allah ya ga yanzu nutsuwa ta zo sai Allah ya ce bari ya turo na ta gudumawa dama Allah ya saba turowa amma Allah baya turowa sai in rana ta ɓaci ku kuma sai kun koma ga Allah sosai da gaske shine manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya tsaya yayi addu'a su kuma mumine a lokacin sai karfin su ya dawo nutsuwa ta dawo musu sai Allah ya turo da gudumawa ta runduna ta mala'iku guda dubu biyar waɗannan mala'iku guda dubu biyar da suka zo malamai suka ce ba su yi yaƙi ba kamar yadda aka yi a yaƙin badar su ba su taɓa kowa ba amma da suka zai suka tsaya a gaban waɗannan da farin kaya da farin rawani sai suka razanar da su sai jikinsu ya yi la'atar sai suka ji ba za su iya yakin ba shi ko manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yana cewa muminai ku yi tahu a nan ku ku tsaya a can yana ba su oda komi yana daidaita wa'ancan kuma mala'iku sun tsare su kafin a fara yaki sai annabi sallallahu alaihi wasallama lokacin da za a fara na gaskiyar kenan ya sa hannunsa a ƙasa ya sake ɗiban ƙasa irin wanda ya a yakin badar sai ya watsa ya ce hafil wuju yana watsawa sai kowane ɗaya daga cikin waɗannan runduna kwayar kwayan tsakuwa suka je suka shiga cikin idonsa sai idonsu suka rufe suka kasa gani sai ya zama sun mawallaitun mujibiri nan sai ya koma kansu sai suka juya kuma suka ranci na kare manzon Allah ya ce ku kuma a bi su sallallahu alaihi wasallam to nan ne fa sai yaki ya zama sabo albara ibnu azib aka tambaye shi aka ce lokacin da Allah ya ce summa wallaitum mudbirin kuka juya baya kuka gudu manzon Allah ma ya gudu albara ibnu azib ya ce na rantse da wanda rai ke hannunsa ba a taɓa yin yakin da manzon Allah alaihi wasallam ya waiwaya ba ballan na ya gudu ya ce kana rasulullah alaihi wasallam idan hamiyal watsi ya ce ai manzon Allah sallallahu wasallam in yaki ya yi zafi aka kai wuri yarin caɓe kowa yana ta kansa yace to a lokacin sai ka ga sadaukan mutane barade dukkan sai su zo bayan manzon Allah manzon Allah yana gaba suna ya yace wanda ake ji cewa ya fi kowa ya fi kowa zama sadauki shine wanda zai zo gefen manzon Allah manzon Allah yana tanan yana tanan amma ba wanda ya isa zo gaba sai manzon Allah to ba nan sun mawallaitu mudubirin wannan banda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an fahimta ko don haka aka ci gaba da yaki aka gama taqatuluna fariqan taqatuluna wa ta'siruna fariqa aka kashe da yawa daga cikin su aka kakkama su suka zama wato fursunonin yaki aka kuma kwashi ganimar su aka kwashi matan su a matsayin fursunonin yaki aka kakkama su aka musu kata-kata to dukiyar da aka samu a wannan ba a taba samun yakin da aka samu dukiya irin wannan ba saboda abinda mutanen suka tara aka kwata a matsayin ganima an fahimta ko to da aka zo gaba yanzu an gama an zo an nutsu yaki ya kare sai annabi sallallahu alaihi wasallam yazo zai raba ganima wannan ganimar da aka samu kowa ya sa ido saboda an samu kuɗi mai yawa da kowa ya samu wani abu a ciki to kakanta ta yanke saka annabi sallallahu alaihi wasallam kuwa da ya tashi rabawa in ya zo sai ya samma wannan abu kaza ya samma wannan abu kaza amma akwai mutane waɗanda waɗansu daga cikinsu kwanan nan suka musulunta waɗansu kuma ba su riga sun musulunta ba waɗanda suka musulunta baƙi ɗan kwana-kwanan nan wanda da an san su kafirai ne abu sufyan ibnu har safwan ibnu umayya an gane ko da kuma uyaina ibnu hisin da Al-Aqra ibnu habis kowa daga cikin su annabi sallallahu alaihi wasallam ya bashi raƙumi 100 100 raƙuma 400 kenan ya basu su kana mani raƙuma nawa aka samu in ya tashi basu ana rabawa in aka ɗebo manya guda goma sai ce a sa ana abu su biya a sake kawa sai dai masa goma sau goma an fahimta ko sai wani abbas ibnu mirza sai annabi bai bashi ya cika ɗari ba sai zai ce ya rasulallah <laughs> wallahi ba zan yarda da haka ba shi ma irin sabon musuluntan nan ne ya ce ka bada abu fiye ɗari ka bada wani ɗari ni ka bani casa'in ya ce wala ba zai ba sai manzo Allah ce a cika masa aka cika musu ɗari ɗari su kuma ansar waɗanda su suka yi yakin su ne suka sha wahala suka gwabza Allah ya ladabtar da su a da annabi kuma ne zai ƙara ladabtar da su cewa kuɗin da suka yi ta juyawa a kai ba ci shi ba sai annabi ya raba ma waɗancan don shi ba kuɗi ne ya dame shi ba sai rarraba sai aka samu waɗansu sai shaidan ya ɗan ja hankalinsu irin matasa ɗin ne suka fara ka su fa wannan fa ka suka ce mu je mu yaƙi mu yaƙin mutane mutanen da muka yaƙan a ɗauki kuɗin da muka samu a basu kuma jinin da muka tare su da shi da takobinmu da shi bai ma gama diga daga takobin ba amma ɗauki kuɗi muna gani ana raba musu <laughs> suka ce kai bonki dey work babun dey chop mu ne da aiki ana raba mu wadansu suka ce wallahi ba yadda ba aka zo ga manzon Allah sallallahu alaihi wannan magana sai annabi sallallahu alaihi ya tara su yace waya ku kuka ce suka ce ya rasulullah da tije daga cikin suka ce ya rasulullah duk mutum da ya san menene ya san ciwon kansa daga cikin mu bai ce komai ba so da mun yi imani da Allah mun yi imani da kai duk abin da kake Allah ne ya saka kai amma yara matasa daga cikinmu da gaske sun yi magana su wani da wani da da ga abin da suka ce daga cikin su ma akwai babban munafikin su shine zulhuwaisira shi kan ma zagin manzon Allah ta kalama a gabanta shine wa minhum man yalmizuka fi sadaqat fa in u'tu minha radu wa in lam yu'tu minha idakum yasqun yazo ci mutuncin manzon Allah ya ce rasulullahi ya ce ya Muhammad kai mana adalci bana ba adalci a cikin wannan mu ne da wahala ka zo kana ba waɗansu manzon Allah ya ce in ban yi adalci ba kana jiwa zai adalci ya ce Allah daga sama ya yarda da ni ku anan kasa ku kasa yarda da ni wannan magana ta bata masa rai har Umar ya ce ka bari a cire wuyan sama na ya Rasulullah manzon Allah ya ce ka bar shi sai ne yana kawo nonsense a nan manzon Allah ya ce ka bar shi bar shi da halinsa ya ce wannan shine tushen yan ta'adda wannan shine tushen yan wuce gona da iri yace daga tsakansa ne za a samu mutanen da in kun ga irin sallar su sai kun rena taku in kun ga irin azumin su sai kun rena naku amma da haka suke fita daga dini kamar yadda kibiya take fita daga baka in an harba ta yace saboda haka ku rabu da shi aka bar shi ya tafi to sai manzo Allah ya ce ku tara mu ansar kowa yanzu aka tara matasa suka zauna a gaban manzon Allah manzon Allah sai ya tashi zai yi jawabi wannan jawabi yana ɗaya daga cikin jawaban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na siyasa da suka fi kowanne kowanne nuna wato kwarewar annabi sallallahu alaihi wasallam akan gudanar da mulki da gudanar da mutane a siyasance ga jawabin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya musu bayan an tara su sai yake cewa da su ya ku mutane kun ga yi da biya an samu dukiya wanda aikin ku ne kuka yi kuka samu sai na raba sai na rinka ba da waɗansu mutane saboda in ja hankalinsu kan musuluncin da ku tuntuntuni kuna cin gajiyar da ya ce ni ɗin nan ina ku tuna ku mutanen madina da kuke waɗannan ƙananan maganganu ban zo garin ku na same ku ɓatattu dukan ku arna ne sakamako na Allah ya shirye da ku ba dukkan ku yanzu ba musulmi bane kuna cin gajiyar musulunci saboda ni akwai alfarmar da ta wuce wanda na muku suka ce haka ne ya rasulullah yace ni din nan ban zo na same ku matsiya ta ba ku da komai ba sakamako na Allah ya daga ku kun yi arziki yau har kuna faɗa kuna magana akan kuɗi kafina kuna da wani abu ne suka ce Allahu wa rasuluhu aman yace kafina ba dukkan ku abokan gaban juna bane kani da wa suna faɗa makwabci da makwabci suna kashe junansu sakamako na Allah ya hada zukatan ku kun zama yan uwan juna inda ba don ni ba za ku samu wannan suka ce Allahu wa rasuluhu aman wannan duk da gaske ne ya rasulullah mun baka gari sai da manzo Allah ya gama musu wannan sai ya ce musu to kuma kuna da daman da za ku rama ba ba za ku rama ba suka ce ya rasulullah ba mun san rama ba ya in kun ga rama ku ce kai ma mutanen garin ku sun kore ka mu muka karbe ka sai suka dan fara dariya da ai annabi sallallahu alaihi wasallam yana musu gori ne sun san da gaske ne amma ran su ya baci kuma ana musu gori sai manzo Allah ya ce kuma kun ga rama za ku iya mun gori an kore ka a garin ka mu muka karbe ka sannan ka zo ka rasa wanda zai taimake ka mun taimake ka mun baka gari ba garin ka bane kuma ka zama dan gari har ka zama shugaba in kun gara ma kuma kuna iya faɗan wannan sai suka fara dariya manzon Allah ya tsara su sallallahu alaihi wasallam manzon Allah yana faɗan wannan sai ce na ɗauki ɗan raƙuma da ɗan tumaki na ba da waɗancan mutane sabbin musulunta ku kuma wanda kuke tare da ni na ba ku manzon Allah ya koma garin ku wanne ne kuka zaɓa da tumaki da manzon Allah sai dukkan mutane suka fara kuka suka ce ya rasulullahi mun gane waɗannan mutane ɗan garinka ne da suna neman a ce da tun da sun musulunta ka koma garin amma kai yanzu ka zaɓi ka dawo garinmu ka ci gaba da zama su sai ka lallaɓe su ka ba su raƙuma ka ba su tumaki ka ba su awaki mun kuma mun samu babban kashin da wanda ya ɗauki manzan Allah da wanda ya ɗauki yan tumaki wane ne wanda ya fi cin riba ba ka ya rasulullahi mun gane duk sai suka yi farin ciki suna kuka sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ya ku mutanen ansar ni na ku yace wallahi da duniya za a rabu biyu sauran mutane su yi nan ku kadai ku yi nan yace wallahi layin ku zan bi saboda haka wannan magana ta annabi sallallahu alaihi wasallam sai ta yi magana ce ta siyasa da ta sa hankalin su ya kwanta kuma suka yafe dukkan wannan abin da aka yi hankali ya kwanta sai aka juya aka tafi to ana cikin wannan su kuma mutanen can hawazin wanda aka yaƙe su a mutanen kunai sai suka ce kai wannan al'amari fa gaskiya mun gano gaskiya suka yi tambaya akan mutanen da suka gani da rawanin nan aka ce ai ba mutane bane mala'iku ne suka ce kai wannan annabin gaskiya ne sannan wani daga cikin su ya zama lokacin da ba kowa din ya ce ha yau zai rama abin da aka yi wa kakanninsa da aka kashe su sai da zo bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah yana juyawa ya kalle shi kawai sai haibar manzon Allah sallallahu alaihi ta kama shi a madadin ya kashe shi sai ya ce ashhadu annaka rasulullah sai duk mutanen nan suka zo suka ce wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya rasulullahi mun musulunta mutanen gaba ɗaya fa sai suka ce ya rasulullahi muna neman alfarma mun san ka mai alfarma ne a ba mu kuɗin mu da aka kwatan nan kuma a ba mu matan mu mu koma sai manzon Allah ya ce a'a ba za ku samu biyu ba za ku je samu ɗaya da matan da kuɗin wanda kuke so saboda kuɗi na riga na rabar in kuna son kuɗi sai in gaya wa mutanen da na ba su su dawo da su amma matan ku za a riƙe in kuma kuna son mata da ƴaƴan ku duk a dawo muku da su sai a bar kuɗin sai ta yasu mun fi son mata sai manzo Allah ya sace tara mutanensa ya ce duk wanda aka raba mata aka bashi rabiya a dawo da matan nan in an sake wani yakin zan biya ku bashin ku bani zan bayar ma waɗannan haka annabi sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce siyakar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam akan wannan ne Allah ya gaya mana a cikin waɗannan ayoyi cewa Allah ya taimake ku a lokacin Hunayn Allah bai taimake su ba shine Allah ke sun mai tubu Allah min ba'di zalika alaman ya sha sai ga bayan an yi haka kuma waɗanda suka yi yakin ma Allah ya yafe musu ya karɓi tuban su sun zo sun musulunta wallahu ghafurur rahim abinda muka faɗa dai Allah ba mu lada kuskure Allah ya yafe mana wa sallallahu wa sallam wa baraka ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh